a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. sani a duk ranar talata shirin yau da gobe na duba batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha. Amma daga yau hudu ga watan Fabrairu na shekarar dubu biyu da ashirin muna sanar da ku cewa za mu dinga amfani da duk ranar talata domin taba batutuwa guda biyu. Za mu dinga taba batutuwan ilimi da fasaha da kuma batutuwan kiwon lafiya. A yau dai filin na ilimi da fasaha ne. Za mu duba matsalar rashin iya rubutu da kuma karatu da ke addabar miliyoyin mutane a Najeriya. ban riga ni karatu ba saboda zaman ƙauye da muke mahaifanmu kuma rashin ba su san daɗin karatun ba yasa ba su samu makaranta ba gaskiya kan amina kin san idan aka duba musamman ma mutanen da suke yankunan karkara wannan matsalar ta zama musu annoba hmm, haka yake madina kin san ma a kwanakin baya hukumar yaƙi da jahilci ta ƙasa da ake kira nmec a takaice ta fitar da wani rahoto mai cewa mutum miliyan 60 a najeriya ba su iya karatu da ma rubutu ba hmm, babban magana masauraro za ku ji hirar da wakilinmu ya yi da wani malami wanda ya shahara wajen gabatar da kasidu ta fuskar lamuran da suka shafi ilimi kan wannan rahoton da aka fitar. Za a kuma ji ta bakin wasu 'yan Najeriya kan yadda suke kallon wannan matsalar. A ƙarshe za mu so mu ɗan ilmantar da ku kan illolin amfani da shafukan sada zumunta daga bakin shirin matasa a duniyar gizo. Masu sauraro mun san za ku ɗan ji mamaki 'yan sauye-sauye da muka yi wa shirin ranar talata. Madina, ki ɗai musu bayani. <laughs> to, masu sauraro mun yi hakan ne sakamakon maye gurbin ranar laraba ta siyasa da shugabanci na gari ta zama ta mata zalla. Kuma muka yi haka da ranar Alhamis da take ranar kiwon lafiya ta zama ranar harkokin siyasa. Dalilin haka muka ce to sai ranar talata ta zama ta ilmantarwa kan ilimi fasaha da kuma kiwon lafiya. Wato an dai haɗaka dai kenan zaki ce. da fatan masu sauraro sun gane to sai ku gyara zama don tsundama cikin shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu so mu shirin wato da jin bakin wasu 'yan Najeriya da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu elhikaya ya jiyo mana ra'ayoyinsu kan yadda ilimi ya taɓarɓare a Najeriya. a wannan babban damuwa ce don ba abin da ka ilimi haske da kuma fahimta don wanda bai da ilimi kama mutum da yake zama cikin duhu cikin rami bai san ma mai duniya take ciki ba zai ga labari bai san me aka faɗa ba zai ga jarida bai san me aka rubuta ba so rashin ilimin nan babban damuwa ce kuma abun abun takeici ne game da mutanen mu don rashin ilimin babu daɗi kuma abun da ya kawo mana ci baya a harkoki mu na ci gaba don misali yadda ake ake faɗakarwa ta biyu ta sayawa take cewa yaƙi take harkan eh, labaran ƙarya tarbiyya da sauransu nan rashin ilimi shi ke kawo duk wannan gudunmawan mutum za ta masa ko ya duba bai makaranta ba ko ya tura wani bai san me aka turo ba bai san me aka karanta ba so ya da kyau don Allah jama'a kari a je a samu wannan ilimin ta karatu akalla mutum ya ce ya yi firamare akalla wannan firamare da a ce mun same ta mun yi ta in sun samu ne har da sakandare kuma matanmu da ake musu aure da wurin ai kokari a dinga hakuri a basu su karasa akalla ko sakandare ba a ce kai auren ba amma dai a basu su yi wannan ilimin ta abu ake bukata ta gefen firamare zuwa sakandare nan iyayen mata su kokari don Allah su yi hakuri su bar sa su tallana su je su dan ilimin na firamare. yana muhimmanci sosai rashin ilimin nan ya mai da mu baya kana ji a ɗaukar yaran mu ana kai su kudu ba san me suke yi ba duk wanda rashin ilimin shi ya kama wannan ci bayan duka za ka gabatar mana kanka da kanka to suna na rabi'u alhaji dan umba masaka rabi'u me za ka ce kan rashin ilimi na rashin iya rubutawa da karantawa da turawa suke kira uh, illiteracy to to duk da dai ya zama ban riga ni karatu ba saboda zaman ƙauye da muke mahaifanmu kuma rashin ba su san daɗin karatun ba yasa ba su samu makaranta ba ni a hakan muka yi iya ƙoƙari kan sauraren irin waɗannan kafafen naku yasa hausa ma muka koyi yadda za mu karatu da ita a matuƙa a irin kafafe manyan naku ku ne taimake mu muka yi muka koyi ma karatun hausa shi ma musamman yanzu haka za ka iya yin rubutu da hausa ka karanta da hausa eh zan iya yin rubutu da hausa kuma in karanta da hausa kuma zan iya karanta hausa amma ta ya kai ka koya kai da kake mutumin kauye ko kuma in ce ma ba kauye ba kai makiyayi da kake yawo cikin daji eh ni ta dalilin in koya irin waɗansu da nake jin yan gwagwarmaya haka ina jin suna tura sakonninsu ina jin sai in ta jin ko a yaushe an faɗi sai in ce to wai ni ya za a yi ni ma in je an faɗi sunana a rediyo ni ma dai ya zan yi sai ni ma ya sani da kufa koyon hausar a waɗansu 'yan danan riga sun kaɗan samu ilimin ni ta su ni ta su yadda ni ma Allah ya sa yau na kai zan iya in karanta hausa kuma in rubuta hausa amma yanzu a cikin abokanka akwai waɗanda ba su iya rubutu da karatu ba sosai ma kwarai ko akwai waɗanda ba su iya karatu da rubutu ba akwai su sosai wani shawari za ka bayar yadda za a shawo kan wannan lamarin su samu su iya karatu da rubutu eh to ni shawarar da nika ba iyayenmu musamman mu fulani ya kamata su tashi su sa yaran su makaranta da yanzu kalubalen da mu muke fuskanta ba zan dau in ce kabilan mu Fulani. A gaskiya duk kabilun Najeriya an fi mu cin baya saboda rashin neman ilimi da muka yi. Ko yanzu wasu abubuwa da za ka rinka ji sai a zo za ka ji an ce misali rikice-rikicen da ya shafi ƙasanmu za ka ji waɗansu 'yan jaridu suna ɗauka sai a ce fulani ko a gari sai ka ji an ce fulani mu ba mu da muryar da za mu ce ba fulani ba ne ba su kaɗai ka yi ba duka kabila akwai waɗanda ake haɗa kai da su ana aikata miyagun laifuka amma za ka ji da an buɗe baki sai ka ji an ce fulani tunda ni asali na ba nasara state nake ba ina zamfara zamfara state ne a zamfara state nake kan waɗannan rikice-rikice ya zan waɗansu ƙabilun 'yan uwanmu na tare da mu sai su ɗau mataki in wasu ɓata gari sun zo sun kai masu hari za su ɗau mataki sai su zo a wace mu haka muka baro a can din ba mu tsero da komai ba sai dukiyar mu muka tsero muka taho da ita a nan haka za a zo saboda rashin ne ba mu da ilimi inda muna da ilimi a haka din ba zai faru ba za a za ɗau mataki kuma ba mu da shugabanci ina kiran manyanmu su rinka su nemi ilimi yadda kuma su sa yaran mu makaranta mu ma muna buƙatar makarantar amma yanzu ne ba ba a samu ba muna yara kuma yanzu haka ni ina da gurin ma in je in nemi ilimi irin yadda zan rika zan iya in rubuta amma yanzu ko nuri ni je ba zan iya in ce ni ko a kalma ɗaya ba zan iya in bada ta ba in dai ba da yaren hausa ba saboda hausa ce ni tashi cikinta suna na adamu kainuwa gaskiya wannan abu akwai sakaki na iyaye da kuma gwamnati ma kanta saboda in ka ɗauka kamar waye jamu ni na fito daga yankin katsina ne state ko ba haka ba a zamanin gwamnati ba za mu ta manta ba tsohon shugaban kasa alhaji umaru musa yar aduwa sai dai mu ci alhaji kansa da gafara saboda mutunan nan ya yi kokari sosai a fannin ci gaban ilimi a jihar katsina a lokacin da yake gwamnan katsina state saboda akwai wani shi da ya kirkiro na uba UVE e. wanda ilimi ne kyauta ake gabatar na makarantun firamare to Allah na shi iko lokacin mun yi kokari an iyaye mutum samun makarantar na firamare mun kammala ta kuma na ta secondary school nan ma Allah ya bari iko na kammala ta to wato madadin a ci gaba kasan karkara wani lokaci ba a san mahimmancin ilimin nan ba yadda ya kamata madadin iyayenmu su tsaya mu ci gaba da ilimin nan sai muka tsaya a nan saboda ni kaina ba ta manta ba wallahi nake gaya ma wani lokaci saboda ni ina so in ci gaba da ilimin wani lokacin kaina ni ke biya ma kaina wasu abubuwa da za a ce mu saya a makaranta ko ba haka ba saboda haka zan taimaka makarantar nan wani lokaci in ba mun je iyayen ba za su ce dan ni ba ku tafi ba to saboda haka ni da na fara sanin ciwon kai na kone wannan kokarin tun daga matakin firamare har zuwa sakandare na yi kokari insha Allah na kammala su to na so in ci gaba to abubuwa ka san harkar rayuwa a lokacin ba wani tallafi da muka samu dole dai haka dai muka taho bariki muka zo muna ta yan buge-buge muka muna kasuwancin bakin gwargwado ne to yanzu haka shi yanzu iyali sun abun ga sai dai muna kokarin mu sa yaran mu su ma suna nan suna mun sa su muna bakin kwarin muna so gaskiya irin yanda mu dinnan ilimin mai samu na kasu to gaskiya ba za mu yadda yaran mu su tsaya haka ba insha Allah za mu bakin gwargwadon mu ganin cewa yaran mu sun ci gaba da ilimin nan to sunana Ashiru Lol na goma ruwan bore daga jihar Zamfara eh to alhamdulillah gaskiya ne wannan magana dangane da rashin wato ilimi a wannan ƙasa tamu ta Najeriya wanda wannan rahoto gaskiya ne saboda kamar ah, wanda aka ce wanda yake kusa ga wuta shine fijin zafinta domin mu mun taso ne daga yankuna na karkara kuma a zahirin gaskiya muna ganin illa ta rashin ilimi ga ainihin wato mm, yaran mu wayanda suke karkara wayanda ba sa zuwa makaranta domin idan kai kididdiga ka duba yaren da suke wato cikin ainihin wato gari suna yawo ba tare da sun je makaranta ba su sun rubanya sun rubanya su waɗanda suke ainihin wato cikin makaranta din suna karatu to kuma wannan babbar barazana ce babban kalubale ne ga ainihin ci gaban al'umma musamman ma idan muka dubi wannan yanayi da muka tsinci kanmu na rashin tsaro duk ba komai ya haddasa wannan rashin tsaro ba ille rashin saka yara ilimi su wato ɗauki tarbiyya su kuma wato san yanayin zamantakewa saboda mafi yawanci yaro ya tashi babu ilimi babu wani wato wayar da kai ba wayewa to dole ya kama ayyukan baɗala waɗanda a ƙarshe za su kasance wato ayyukan ta'addanci yanzu za mu ji fashin baki ta bakin dr sa'idu dukkawa malami a jami'ar bayero da ke kano kan rahoton da hukumar yaƙi da jahilci ta ƙasa da ƙasa wacce ake kira nmec a takaice ta fitar wanda ya ce mutum miliyan 60 a najeriya ba sa iya karatu da kuma rubutu ga hirarsa da wakilinmu nasiru alimu el hikaya Ina mm-hmm. tare da Dr. Sa'idu Dukawa, malami a Jami'ar Bayero ta Kano, wanda kuma ya yi shahara wajen gabatar da kasidu a wajajen tarurruka daban-daban ta fuskar lamuran da suka shafi ilimi, siyasa, wayewa irin ta zamani da ci gaban ƙasa. Dokta Sa'idu Duka me zaka ce ne kan wata sanarwa da ke nuna kimanin mutum miliyan 60 a Najeriya ba su da ilimin karatu da rubutu. Eh, ba mu san hanyar da aka bi aka tara alkaliman ba sannan kuma ba mu san me ake nufi da rubutu da karatu ba shin ana nufin kowane irin rubutu da karatu ah, sannan kuma ana nufin rubutu da karatun da aka shiga aji aka koya ko kuwa in ba haka ba akwai mamaki kwarai da gaske jin haka saboda na farko dai a arewacin najeriya um, yara tun suna ƙanana ake koya musu karatu da rubutu na wato alkur'ani sannan akwai makarantu da dama a zaure da shagunan mutane da garejin motoci da bukka da gindin bishiya wanda ake koyan rubutu da karatu za ka ga an yi karatu ko na islamiyya ko na ƙur'ani kaga idan har wannan ake nufi to kaga gaskiya akwai mamaki alƙalamin ba haka ba ne in kuma an cire su to za mu so mu ji dalilin da zai sa a ce rubutu da karatu idan ba da boko ba ne jahilci ne ɗaya kenan na biyu a yanzu ba mu sani ba ko an yi la'akari da rubutu da karatun da ake koya ta social media da kuma amfani da wayar hannu saboda a yanzu mafiya yawan masu amfani da wayar hannu a Najeriya sun iya rubutu da karatu za su iya turawa da saƙon karta kwana za kuma su iya karantawa idan an aiko musu ko da kuwa ba su shiga aji sun karanta ba to shin su ma tun da ba su shiga aji ba za mu iya cewa sunan su jahilai duk da cewa sun koyi rubutu da karatu ko kuwa don haka akwai buƙatar a ji cikakken bayanin abin da ake nufi da rubutu da karatun nan da kuma hanyoyin da aka ba aka tara aka fitar da wannan alƙalima. Dokta Sa'idu in aka duba kusan za a iya cewa eh za a iya samun mutane suna da ilimi daban-daban amma akwai makarantu dama na yaƙi da jahilci wanda ko da mutum bai samu ya yi karatu yana yaro ba zai iya shiga da girmansa ya iya wannan karatu na abacada a shin waɗannan makarantun suna nan suna ci gaba da yin aiki suna tasiri musamman ma a jihohin arewacin najeriya kwarai waɗanda na sani a kano suna nan musamman ta farko ta shahoci tana nan har yanzu ana yin karatun yaƙi da jahilci a cikinta bayanta kuma akwai waɗansu da dama um, da na mata da na maza idan ka je gidan uh, abin nan makama a kano idan ka je um, makarantar galadanci idan ka je british council library duka waɗannan makarantun matan aure suna zuwa su faro karatu daga farko bayan sun yi haifa sun yi aure sun yi haifa haifansu to da ka wannan suna nan ba sani ba shi ma ko an lissafa da su a waɗanda suka iya rubutu da karatu ko kuma tun da ba su shiga da firamare tun suna shekarun shiga firamare ba su ma an kaddara su a matsayin jahilai ba mu sani ba sai an fito da cikakken bayani yawa to dokta matsayinka na malamin jami'a a shi ya kashe-kashen zan iya cewa ilimi yake ne misali za a iya cewa akwai ilimi wanda za a ba da shaidar kammala makaranta da wanda kuma babu ma shaidar watakila mutum yana iya zama mai ilimi ba ma tare da sai ya zauna aji gaban malami ba watakila ko da a zaure ne ko a wannan inuwar bishiya tun da ka kawo Eh, misali ɗazu za a iya samun wannan ilimin. Kwarai da gaske, akwai ilimi wanda ake yin sa ta hanyar koyar rubutu da karatu, wanda wannan tun ana ƙanana a ƙasashen musulmi ake koyan su. Sau da yawa ma a masallaci ake yin darasu a nan ake koya wa yara da farko hadda daga baya kuma a fara koya musu baki su yi rubutu kuma su kuma su iya karanta rubutu idan an yi to wannan sunansa ilimi to sannan akwai ilimi wanda mutum yake yi na sana'ar da ita so yake yi a ƙasar hausa kusan kowace unguwa akwai wata sana'a da aka kware a kanta kuma 'ya'yan unguwar suna tasowa tun suna ƙanana su koya to ko sun je makaranta sun koyi rubutu da karatu ko ba su je ba in suka kware a wannan sana'ar ana kaddara wannan a matsayin ilimi shi ya sa ma mu a kano majalisar malamai wadda ake kira a turanci council of ulama ta haɗo mutane da yawa duk wani wanda ya kware a sana'arsa to ana kaddara shi a matsayin malami don haka majalisar malamai yanzu ta kano tana ɗauke da likitoci da lauyoyi da injiniyoyi da masu sana'ar hannu waɗanda suka iya wani abu idan ana son za a yi wani taro ko ana so za a yi waɗansu bita ta wata sana'a ana zuwa a nemo su ko da ba iya karatu da rubutu ba su zo su zauna a sahun malamai a gabatar da su su koya wa masu koyo wannan sana'ar to wannan ma mu muna kaddara shi a matsayin ilimi Dokta da dukawa wannan ya nuna dai akwai ta baba kan yanayin shi wannan rahoto mai nuna cewa mutum miliyan kimanin miliyan sattin na Najeriya ba su iya karatu da rubutu ba. Ina jin wannan ko rubutun dama ana nufin na ABCD ne wato karatu na boko. Yau wato in kwa na ABCD eh, gaskiya akwai ta baba. in shi kaɗai ake nufi to ba daidai ba ne akwai banda rubutun arabiya wanda kusan kowane musulmi ya iya to a ƙasar hausa kuma akwai rubutun ajami alfabet ne na arabic amma aka canja musu suna aka canja musu a, yanayin fada aka canja musu yadda ake haɗa baƙaƙen a tashi kalmomi sunansa ajami shi ma akwai waɗanda suke sun iya rubutu da karatu a ajami har yau har gobe kuma suna nan suna koyo kuma ana koyarwa a wuraren da ake amfani da shi ba daidai ba ne a ce ban da su to amma idan muka dawo kuma ƙila su suna auna yaran da ya kamata a ce an sa su a primary school a Najeriya amma ba a sa su ba. To in aka duba yawan su babu mamaki su kai in sun kai haka wanda kuma wannan um, ba laifi ba ne a faɗakar na farko da hukumomi kansu musamman ƙananan hukumomi da yawa akwai wuraren da ya kamata a ce akwai firamare amma babu saboda haka wajibi a miƙe a yi sannan a faɗakar da al'umma musamman mu a arewacin najeriya ba a saba a ce unguwa a haɗu a samar da makarantar unguwa a zamanin ba ruwan gwamnati al'umman unguwa ne suka haɗa kuɗi suka samar da makarantar suke tafi da ita haka kuma a faɗakar da attajiranmu da suka fi ganewa kullum su buɗe shagunan saye da sayarwa sun kasa gane cewa in suka buɗe makarantu za su taimaki al'umma su samu lada kuma su ci riba sai a faɗakar da su su samar da wannan sannan duk in an gama wannan sai mun yadda cewar yanda muka taso shine karatu ba sai lalle an yi gini an sa tebur da kujera ba kamar yadda na faɗa maka a baya makarantu a masallatai a unguwanni sukan zama makaranta saboda haka idan da za mu dawo da wannan al'adar duk inda masallaci yake ya zama nan ma wajen koyon karatu ne da rubutu to cikin sauƙi za a samar da ilimin da ake nufi za a kau da jahilcin da ake kuka da shi musamman mu dai a bangaren arewacin najeriya kafin mu karkar shirin namu bari mu leƙa filin matasa a duniyar gizo. Matasa a duniyar gizo. Ku albishirinku matasa. To masu sauraron mu kamar yadda na bayyana muku a shirin da na kawo muku a makon da ya gabata inda muka tattauna kan alfanun shafukan sada zumunta. A wannan makon za mu tattauna ne akan illolin waɗannan shafukan na zamani. Mutane da dama dai suna amfani da shafukan yanar gizo ta hanyoyin marasa kyau. domin yin abubuwa daban-daban. A yau muna tare da masani kan fasahar zamani, Nasir Daniya, wanda zai mana fashin baki kan irin illolin da shafukan yanar gizo ke da su a rayuwar mutane musamman ma matasanmu da ke yawan amfani da su. To, na farko dai Madina illa ta farko ba ta wuce abubuwan da muke yi kamar yanzu na gefen sadarwa. Babban matsalolin da ake samu shine fake mm. Za ki ga mutum ya ke labarai na karya ko na kakire. Mm. Za ki ga mutum ya zauna a zaune cikin gidan shi ya rubuta wani labari na karya kan suka ga wani dan uwan shi ko abokin shi ko kuma gwamnati ko kuma kazafi to wannan wannan kasafi abubuwa ne waɗanda suka saba ma duka mm. abu na biyu shine wannan wannan abubuwa kimiyyar na zamani da ake amfani da su kawo sun kawo abubuwa na na na sace-sace sata ta ta ainihin information mm, na bayanan mutane ko kuma a amfani da shi a yi amfani da wannan kafa ayi sata abubuwan ka na banki mm. ko kuma a aika wasu abubuwa wani wani mutum yana roƙon ka ba da wani abu na kan ƙarya ya ce za ku sana'a da sauran akwai akwai identity test mutum ya zo ya sa sunayen shi da data ɗin shi da information ɗin shi ka sace ka je ka yi amfani da shi don ka ta mai ga bankin shi ko wani abu. Na'am. To sa'annan daga cikin matsalolin kuma akwai ita yawan amfani da ita ita wannan hanyoyin na social media namu. Za ki ga yaro wanda bai ko kai shekara goma sha biyar ba an ba shi waya an haɗa shi da intanet ya ji ya shiga facebook ya shiga twitter ya shiga ina za ki ga attention ɗin da ya bada hankalin shi da yake bayarwa kan harkar wannan kimiyya ta zamani za ki ga ya fi yawa bisa ga lokacin da yake bayarwa ga abubuwa na koyar da tarbiyyar shi na gida da addini shi da karatun shi wannan ba karamin matsala ce ba zan iya tuna facebook lokacin 2004 a sun sa duk yaron da bai kai shekara goma sha takwas ba bai zai iya rijista ba amma yanzu an mai da abin shekara goma sha uku Mm. wannan kiga ya kawo matsaloli da dama waɗanda ba ka iya zaunawa ka yi kontrolin abin da ke yakuwa in dai facebook za ka iya sa dan shekara goma sha uku ya shiga facebook kuma ya zama yana iya networking ya haɗa a samu haɗaka ta mutum fiye da biliyan juna duniya mm. a ke gama dina wannan matsala ba karama ba gaskiya shi yasa uwaye da waɗanda suke makaranta ya kamata a ɗauki matakai masu inganci yadda matasanmu da yara ƙanana masu tasowa yadda suke amfani da waya ta salula in dai tana da hanyar da take iya haɗawa da yanar gizo to akwai matsalar da mutum zai iya amfani da ita ya lalata tarbiyyar shi gaba ɗaya daga cikin wasu matsalolin da kuma wani abu yake kawowa kaman. lokaci da ka ɗauka misali ba a san iyaka auren da suka yi mutuwa ba saboda irin waɗannan abubuwan na na na eh, shafukan sadarwa na zamani mm. eh, so akwai yawan mutum zai zauna zaka ga mutum ya zauna ko sallar magariba ko isha iri ba ko da zaka duba ka kai karfe biyu na dare mace tana taba waya ta rabu da miji ta miji ya koma yana taba waya ba bai kula da matar shi ba mm. yara an basu suna taba waya babu wanda yake kula ko so akwai matsaloli da yawa tattare da waɗannan abubuwan na kimiyyar zamani da kuma Eh, shafukan sadarwa. Wani abu na daban kuma da ake yawan yi kan shafukan sada zumunta shine cin zarafin mutane da kuma yada kalaman batanci. Rukayya Al'amin wata matashiya ce a Abuja da ita ma ta tsinci kanta a wannan fagen. A kwanan bayan nan ta wallafa wani bidiyo a kan shafinta na Twitter inda ta bayyana ra'ayinta kan hukuncin da aka yanke wa Maryam Sanda. Kwatsam sai dubban mutane suka yi mata ca suna zagin kalamanta da kuma yanayin maganarta inda a cewarsu tana ƙoƙarin ƙaƙale ne kawai a yayin turancinta. Na tuntuɓi Rukayya kuma na tambaye ta yaya ta ji bayan da ta ga mutane sun fara sirfa mata zage-zage daga ko'ina. A gaskiya ni dai abin da dame ni ba da yake nuna ma dan saba saboda ba farkon bidiyo na ba kenan ana ganin kamar masu bai kamata tana magana ba bai kamata tana haɗa kanta da wasu abubuwa ba idan abu ya faru. Da mutane suka yi ta zagin ki sai kika kamar mayar musa da zagi kuma a farko kin ce ba za a iya gyara kuskure da kuskure ba. Hakan ɗin ne Ko kin fusata ne kika yi hakan ko me yasa kika yi hakan? da yake na ga alama mm. mutane suna ta tura ni har kira na ma ake ma har daga ana cewa an ga bidiyon a facebook a wasu guraren da mm, ba a nan kika saka ba kawai dai na yi bidiyon na biyu ne da bata wa mutane rai zan ko ba a saba da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan za mu kiyaye yadda muke amfani da waɗannan shafukan na sada zumunta mu kuma sa a ran mu cewa waɗannan illolin za su iya matuƙar ɓata mana rayuwa idan ba mu kiyaye su ba a mako mai zuwa insha Allahu za ku ji ni ɗauke da wani sabon shirin matasa a duniyar gizo ni ce taku madina ɗahiru mai shanu daga nan birnin washington dc sai mun haɗu a shafin twitter To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Sadrak tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Buhari Auna. Ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya. Ba ruwanta a yau da gaban su kwarai ba za su bari